ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين ku mutane haƙiƙa mun halarci sammai bakwai a samanku wasu akan wasu ba mu kasance rafkanannu daga abin da muka halitta ko waɗanda suka manta da su ba